الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عقوة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواكبكم الله في أيمانكم ولكن يوافقكم بما كسبت قلوبكم والله غفور أليم للذين يؤمنون بأنفسهن فلا فتقوا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن يكتمن ما خلق الله في واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أولا درينا الصبر شاؤكو برمضان تاريخ الأولى wanda ya dace da درين 18 ga watan jun huzairan 2016 Allah maɗaukacin sarki cikin minnarsa da ƙaunarsa ga bayansa ya ba mu damar haɗuwa maratan ukra a wannan masallaci namu na Usman bin Fodio saboda ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa a wannan tafsiri namu sannan ya ba mu ikon aiki da abin da za mu faɗa da kuma abin da za mu saurara mal ilmu illa al'amalu bi ilmi bai da wani amfani ga mai shi matukar babu aiki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin bayansa masu aiki da abin da suka sani na gaskiya ko da ana hama ta. kamar da aka saba za mu fara da amsa wasu tambayoyi sannan mu ci gaba da karatunmu tambayar mu ta farko tana cewa don Allah ina son ƙarin bayani game da waɗannan ayoyin ayar farko لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير wannan aya ce cikin suratu Ali Imran aya ta 28 Allah ya ce mu'minai kada su riƙi kafurai auliya a matsayin masoya min dunin mu'minina koma bayan mu'minai su jiya mu'minai ba su kafurai أمتين متو ينصر الله يتوى ومن يفعل ذلك دون دي أيكة هكا فليس من الله في شيء ونمت ونمتعي أورين الله نكومي كان زرو كان زرو عنه إلا أن تتقوا منهم تقا فإذا إذا كوكا جزء رنسو kuka yi wani abin nan kuka kuka sanya wata kariya kariyar kuka sanya wata kariya sanya kariya saboda kada ku fada cikin sharrin su wanda wannan yasa har kuka nuna musu kamar ba ta son muminai sai so kuke so sai akwai irin wannan dalili wa yuhaddirukumullahu nafsa Allah fa yana muku gargadin kansa yana muku gargadin ƙetare iyakokinsa yana muku gargadin karya dokokinsa yana muku gargadin karyata manzonsa wa ilallahi al-masir makoma zuwa ga Allah take kowa makomansa ba wai zai je bane zuwa ga wani gunkinsa ko wani shehinsa da ya naɗa a matsayin allansa ko wani tsari tsakaninsa da allansa allan nan dai shi kaɗai mahalicin samai da ƙasai ko da wasu yanzu sun fita sha'aninsa sun riƙe wasu bayansa a matsayin su ne suke ganin za su riƙe hannayensu zuwa ga tsira gaskiyar lamari shine makomar kowa da komi zuwa ga Allah take wannan ayatu ali imran kenan ayatu biyu daga suratul nisa ayatu ta 144 inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhudul kafirina أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن عليكم سلطانا مبينا wannan aya wai kama suna cewa ya ko waɗanda kuka yi imani la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin kada ku riki kafirai a matsayin su ne masoyanku amma mu'minai ba masoyanku bane aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuna so da kanku da hankalinku da tunaninku da hujjojin da ke gabanku na littafin ubangijinku amma duk da haka ku sanya wa Allah wata hujja a kan ku ne azabtar da ku bisa hujjan da kuma kuna sane da ita domin a bisa ganganci ku bar muminai ku bar yin al'amura saboda maslahar muminai ku tsaya ku riƙi kafurai masu ƙaryata manzanni ko wani manzo daga cikin manzanni masu karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu karyata alqur'ani ku ce waɗannan su ne masoyanku wurin su ne za ku samu dukkan wani alheri mumine ko mutanen banza ne ba ku tare da su wannan lallai wato kun danka wa Allah wata babbar kun hujja na azabtar da ku sanya ku a jahannama ku dawwama ba fita da hankalinku kuma da sanin ku domin duk wanda yana ya san ina ne Allah zai sashi mai tambayar yace a ayar farko an ce illa an tattaku wato sai in kun ji tsoron kun ji tsoro kun ji tsoron wani sharrin su matukar tsoro ko kuma wani irin tsoro to nan kam babu laifi a zahiri ku nuna kun fi son su akan muminai shine wala illa an tattaku yace aya ah, ta biyu kuma an ce a turiduna yanzu kuna son ku sanya wa Allah hujjar da zai azabtar da ku hujja karara ga sanan matan bayar ce don Allah ina neman ƙarin bayani a kansu sannan kuma har yanzu ana iya samun mutum ya shiga irin wani halin da zai riki kafuri ya bar mumini a matsayin taƙiya wannan ita ce tambayar mai tambaya gaskiyar lamari babu wani karo da juna ko wani abu na kawo rudar da tunanin mutum cikin waɗannan ayoyi biyu duk ko nuna tafiya kan hanya daidai ba wani matsala ayar farko tana cewa la takhudul la takhudul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin mu'minai ba za su riki kafirai ba a matsayin a matsayar su ne masoyansu su ne abin kaunar su amma mu'minai ba su ne abin kaunar su ba shi ma nan dole mu'mini kada ai haka aya ta biyu ma take za ta shirin kafirin auriya min dole mu'minin kada mu'minai su riki kafurai a matsayin su ne masoyan su amma mu'minai ba masoyan su ba ba da sun kuma nan ba wannan shine jahari ai amma a ayar farko an ce ya yi wani abu na zahiri in ta tsaro a zahiri wata za a rika ganin cewa kamar lallai waɗannan saboda wani sharri da kuke tsoro hmm? ya same ku kamar wasu sabbai a makka an azabtar da su an ce su zagi Allah an ce su zagi annabi shari'a ta halatta musu ku zagi Allah ku zagi annabin domin me domin ku kutar da rayukanku إلا من أكره وقلبه مطمئن مطمئن بالإيمان kuna ya zagin Allah kuna zagin alkurani kuna zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ce duk wanda abu ba daidai bane bin sulata da uzza addinin da su Abu Jahl suke kai shine daidai kuna iya faɗin wannan saboda tsoron da kuke ji kasa ba ku da ranku amma wannan shine ke zuciyarku abinda kuka faɗa wannan sai ku faɗa saboda menene wani sharri domin ku kare wani sharri wannan wani abu ne da yake faruwa a wani hali a halin larura a aya ta biyu ba ta maganar larura ba amma tun da an ga an faɗe ta wannan aya ta farko shikenan ya dama yayi saboda haka a koda wannan aya ta biyu wa'in lazina amsakibul kafirin awliya min dunil mu'minin in ya zamanto saboda abin nan eh, eh, taqiya ne saboda ku kare wani sharri ne wani su za muku wanda nan inda ku bayyana da wani abu wanda kamar a zahiri yana nuna cewa lallai ko wa'annan to ko nan su ne jama'ar ku mu'minai ba jama'ar ku ba wataƙila ba za ku kuta ba daga wannan sharri musulunci ya ce ya muku sauki amma kuma wannan ya zamanto zukatan ku suna cikin gamsuwa cewa addinin Allah shine addini Allah din nan shi kadai shine abin bauta ba waninsa ba wanda suke suka riki wani Allah ƙarya suke yi suna can fata wanda suka ƙarya ta annabi Muhammad ƙarya suke yi idan kuna tare da wannan babu wani babu wani abin damuwa wannan sauki ne ga mutumin da ƙarfinsa bai kai ya kawo ba a fahimta tunda mutane ba ba ko ne mai karfi ba ai ba ko ne ne karfin sai kai ya kawo ba akwai wani wanda karfin sa ya kai ya kawo ba ya motsi ko a a wayan ta sabon ma an samu wasu wanda suka ce sai dai a kashe ni ba za mu hurta muku abin da muke so ba za mu ce annabi kariya yake ba za mu ce addinin musulunci ba shine addinin gaskiya ba sun tsaya a kan bakansu aka kashe su suka tafi aljanna kai tsaye amma musulunci ya yi wa waɗanda su kuma dauriyarsu da duniyarsu ba ta kai nau'in nan ba ya mutu afuwa su faɗa da bakinsu amma ba shi ne a cikin zukatansu ba ba tare da rubuta musu zunubi ba saboda haka babu karo da juna a cikin ayoyin nan duka ayoyin suna tafiya kan su yaƙi ɗaya amma akwai rukta ga wanda yake ganin ba zai iya jurewa ba ga wanda yake ganin akwai wata maslaha da za su sa ya yi wani abu zahirin rumar a ga cewa ba tare da muminai yana tare ne da wani ne yana tare ne da kafirai wannan ruksa ce ga mutanen da karfin su bai kai ya kawo ba dama kuma ba dole bane a ce an samu kowa da kowa ya zamanto sufa ba zai yiwu ba za mu ci gaba da tafsirin za mu haƙura da wannan tambayar ta yi ko? ta na ga shi kenan sai mu koma tafsirin mu نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين na'am بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم لكم ما gona أي gare ku أي محل zar'ikumul walada matanku bigire ne na wurin shukan wato ƴaƴa gare ku domin mata so suke ciki mata so suke haihuwa fatu harsakum saboda haka ku zai kewa gonakinku ai mahallahu wa huwa al-qubul wato ku zai kewa bigiran shukar ƴaƴanku wannan bigiran ko huwa al-qubul shine wato gaban mata ba bayan su ba anna kaifa shi'tum wato tabi da kuke so min qiyami ko a tsaye miji yana iya saduwa da matarsa a tsaye babu laifi wa qu'udin ko kuma a zaune wa qija'in ko a kwance wa ikbalin ko ta gaba wa idbarin ko ta baya matukar dai a bigiran da Allah ya halatta a sadu da su wa huwa raddun lima yuqalu fil jahiliya wannan aya ko wannan yanki na aya raddi ne kan abin da ake cewa a zamanin jahiliya auli kauli yahud ko raddi ne ga zancen yahudawa da ake da suke cewa man atamra'atahu fi qubulha mutumin da ya sadu da matarsa ta gabanta min jihati duburiya amma kuma ta bayanta ya sadu da ita amma kuma ta bayanta wanda ya haka aka ce ja alwaladu ahwala ɗan zai zo idanunsa suna nan ba su da wato ba da balan abinda ake kira harara garke ko to gaskiya babu gaskiya cikin wannan magana wa qaddimu li anfusikum ko dai ku gabatar da kyawawan kalmomi ko kyawawan ayyuka saboda amfanar kawunanku ko da kiyama ko daga nan duniya wa qaddimu li anfusikum al-amala salih ku gabatar da kyawawan aiki don amfanar kanku ka tasmiyati inda jima'a kamar ambatar suran Allah lokacin da za a fara jima'i wannan wani abu ne mai kyau dan addu'o'in da sunna ta koyar fattakullaha ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nayihi game da umarninsa da kuma hanyarsa jin tsoronsa ko sanya kariya daga azabarsa game da umarninsa shine bin abin da yake a bi game da hanyarsa shine mai santan abin da ya hana wa alamu ku sani annakum mulaqu lalle ku masu saduwa ne da shi Allah madaukakin sarki za ku sadu da shi bilbati ta hanyar kiyama ta hanyar ta da ku da zai yi ranar kiyama kuma farjazikum bi amalikum zai muku sakayya a bisa gurgurdun ayyukan wanda ya aiki mai kyau zai ga kyakkyawan sakayya wanda ya mummunan aiki zai ga abin da baya so Allah ya sauƙaƙe wa bashirul mu'minin kayawa mu'minai bushara waɗanne ne mu'minai su ne na taqawhu waɗanda suka ji tsoronsa, sa shi Allah ka musu bushara bil janna ka musu samun aljanna cewa za su samu aljanna wa idza kana Allah ya'muru bi taqwahu idan har Allah madaukakin sarki zai yi umarni da aji tsoronsa fi idiyani shawatil mumin hatta a lokacin da mumini zai zo wa sha'awarsa wa fil kayfiyati allati amarahu da kuma cikin yadda zai yi kenan cikin kausiyar da ya umurci muminin da da lazimtarta wa wa'ada bil jannati liman ittaqahu fihi kuma ya alƙawarin ba da aljanna ga wanda ya tsare dokokinsa cikin koyar abin nan da ya koyar a lokacin da mutum zai biya bukatarsa da iyalinsa wa amana bi kuma ya imani da shi ya san yadda da girman sa yadda da cewa da ta bada umarni da yadda manzon sa gaskiya ne yadda littafin sa gaskiya ne idan haka lamari yake game da ma yadda mutum zai sa da iyalinsa ma Allah ya ku ji tsoron sa ku yi yadda yake so a wurin ma saduwa da iyalinku idan haka lamarin yake fa kaifa liman ya'ti ghayra zalika min umuri al-ibadati al-khalisati laha me kuke tsammani hmm? da wanda zai zai wani umarnin Allah kenan ko ya ki hannuwa daga abin da Allah ya hana fi umurin ibadati cikin al'amura da suka shafi ibadar Allah ay al-khalisati laha al khalisati lil ibada wasu al'amura da suke tsantsar ibada ne idan ya zama da mutum zai sa da matarsa ma Allah ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi kuma ya ce wanda ya bi abin da ya ce a yi din zai samu aljanna wanda kuma ya kasa yin abin da ya ce a yi wuta zai tafi idan haka lamarin yake kan abin da ya shafi jima'i ma mai yake tsammani idan aka dawo babin abin da yake wannan dama ibabar Allah Allah ne Hmm? bautar Allah ce tsantsa kamar su zalla da azumi kamar irin su zakka kamar irin su aikin hajji a sallah a ce maka ga yadda annabi yayi ga irin sifar da annabi ya bi wurin ba da sallarsa kuma annabi ne yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuke gani na nake sallah Allah bai ce wani yayi sallah kamar yadda yake ganin babansa kawai yake yi ba kamar yadda yake ganin wani malaminsa yake yi ba ko wani shaiginsa ko ma ne amma ka ji a zuciyarka ka gamsu bayan hadisin annabi ya inganta cikin wata matsala ta ibada ka ce a'a ai tun da malamin ka ba haka yi sallah ba kai ba za ka bi na annabi ba don malamin ka ai ya fi sanin ka sanin ya fi ka sanin annabi wannan ne ake kira bata bayyananniyar bata wannan yana daga cikin abin da ake cewa cewa kowa cikin barin hanya Allah ya sauƙaƙe saboda haka dole ne musulmai su ji tsoron Allah Allah ta ji abin da ya faɗa nan abin da ya so manzon sai ya gaya mana abin da ke rubuta cikin littafin sa cikin sunnar manzon sa babu fara ne a ciki gaskiyar ke na aka riga aka bayyana mana wanda ya fi sa'a yadda musu da cewa shiri alherinsa alherin duniyarsa lahirarsa na cikin wannan gaskiyar ya tsira wanda kuma yake ganin cewa yana da wata ga yauna yana da wani abin cewa bayan Allah ya ce bayan manzon Allah ya ce cikin abin da ya shafi azuminsa ko cikin abin da ya shafi sallansa ko cikin abin da ya shafi hajjinsa ko cikin abin da ya shafi wata ibada da cikin ibadodin da Allah ya rabata masa to lalle wannan ya tafi Allah ya tausaya mana ka cuta soyayyar duk abin da manzonka ya zo mana da shi a cikin littafinka da ka aiko shi da shi ko a cikin sunnarsa da ya zo mana da ita wanda take ita ma wahayi ne daga gare ka Allahumma amin mala yace wa min jumlatil mu'amalat al-ijtima'iyya yana daga cikin jumlar mu'amala ta zamantakewar jama'a alai da musul afrat wadda take da alaka da daidaikun mutane daidaikun mutane suna ta'amuli da ita shine ma'anar tamassul afrat al-yaminu bihi rantsuwa da Allah mutane suna bukatar ne rantsuwa da Allah wani lokaci saboda a gamsar da abokin magana ana bukatar a rantse da Allah saboda haka la wanda zai ne muslimi an yahluka billahi illa fi shay'in muhim ba ya dacewa ga musulmi ya rantse da Allah sai cikin al'amari da yake muhimmi mimma la budda fihi min alhalifi daga cikin abinda yake lalle dole ne sai an kawo rantsuwan kafin abokan mu'amala su gamsu sai a irin wannan sai Allah ya ce ne ولا تجعلوا الله عقبة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله كرك سنيا الله أي الحالف به كرك سنيا رنواد الله قربة أمدعين وتجركوا a matsayin wani bango da za ku gina tsakaninku da kuma tsakanin yin abin da ya kamata ku yi wannan bango ya zama shi zai hana ku yin abin da ya kamata ku yi kada ku sanya rantsuwa da Allah a matsayin irin wannan bango mai hana aikata alheri ba daidai bane ai urbatan ma'ana illatan maniatan li aymanikum wato ya to shine dalilin da wato abin nan eh, eh, zai hana wato zartar da rantsuwan ku na kirki ay nasban laha ay arban mani'an min fi'l alkhair wato kada zan shine wato wani abu da za a sa mai sanya kariya kamar da muka ce wata katanga da za ta hana ku aikata aikin alheri sai ana riga na rantsai da Allah wani taimake muke mana Allah yana cikin bukata ga hujjar bukatar tawa ga shi da shi ta Allah ya zan ba ta ba sai ka taimaka mini abin nan dan uwana ta na riga na rantsa da Allah kana so ne yanzu kare rantsuwa ta aha wato anan wato kai yake rantsuwar ka kenan wani abin da zai hana ka ne yin abin da Allah ya ce kai yin wani aikin alheri fa Allah ya ce kada ai haka ai bi an tuktiru alhadifa wa tuku yawa ta rantsuwa bihi da shi Allah kada ku haka walau ala amrin sadiqin wa qayyirin ko da kan wani al'amari ne wanda yake na gaskiya kuma alheri kada ku yi haka bai kamata musulmi ya yawaita rantsuwa ba ka an yahli fal mar'u kamar a ce mutum shi ya rike rantsuwa shi shine al'adarsa hmm? ka an yahli fal mar'u mutum ya ce mutum ya rantsi ala kulli a kan dukkan wani aikin alheri da zai yi sai ya rantsi ya rada sai lahu da nufin aikata shi aya ne ya falahu fa hadha makruhun yin wannan wani abu ne makruhi bima fihi min ibtizal ismihi ta'ala saboda abin da ke cikin sa na wato neman ko kuma na abin da ke nuna rashin nuna muhimmancin sunan Allah madaukakin sarki a ce kulli shay'in yalifu alaihi qalilin aw kathirin azimin aw hasirin al-maqsud ko kuma abin nufi dai a nan shi ne annaru an an yi halifa wa marratan wahidan lima fihi birrun wa ma'rufun a ce mutum ma kada ya rantse kada mutum ya rantse don kansa don kai yana bukatan kai kane kake bukatan eh, abin nan za ka taimaka wani wani wani muhtaj wani fakiri wani mai bukatan a taimaka masa ka ce wallahi zan taimakawa ne ba a bukatan sai kai wannan rantsuwa ka taimaka masa kawai أن تبروا وتتقوا أو تكفره اليمين على ذلك لما فيه من ابتذال اسمه تعالى كل أيكم الهيري نيسي وبذاكو بذاكو أي كتا سبتي قرن لكن في وذاكو أي كتا لكم مكاكم أي كتا أنا أقول كمر أبن دي كنون ريكو ريكو ريكو نصونان الله المهمان شيء لما فيه ابتذال اسمه تعالى أي هم في أن تبروا وتتقوا ويتم فيه الهنس wa yukaffaru lafiya khilafi ala birri idan kuma da mutum zai rantse ya ce wallahi ba zan aikata abu kaza ba da kenan alheri ne to nan kuma kada ya ce tun da ya rantse ba zai aikata aikin alherin ba shikenan ya ci gaba da togewa kan rashin aikata aikin alherin a'a ya sanna fihi jin anan abin da ke sunna shine ya karya ya karya wannan rantsuwa da ya kafara ya aikata aikin alheri shine wa yukattir to a mun gama ayan nan ne ko mun gama bane ba mun gama ba ko to وتفرض بين الناس المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر وناوه اذا هلكتم inda za ku rantse akan cewa ba za ku aikata wani aikin alheri ba ku karya rantsuwar ku yi hinsi ku yi kafara sannan ku zai ce wannan kyakkyawan aiki naku wannan shine addini la tamtanu min fi'li ma dhukira min albirr kada ku hanu wato ga aikata wannan aikin da aka ambata na aikin da'a wa nawihi idan halaftum in kun rantsa cewa ba za ku yi shi ba bal tubu ku zai cewa aikin ku yi shi wa kaffiru sannan ku yi kaffara aina qalifu alaihi in kuma aikin alheri ne ba sai kun rantsa ba kamar da muka yi bayani tun farko cewa sai kun yi shi a'a bal aluhu bi ghairi ta'arrubin bil halifu billah kun yi shi ba tare da kun bijirtar da kanku ga yin rantsuwa da sunan Allah ba wallahu sami'un Allah mai ji ne li aqwalikum ga zantukan ku alimun masani ne bi awalikum ga halayenku. a ina ku mutum marayu ina ciyaman na ku mutum marayu Eh, jawabin ka na'am wannan abu ne mai kyau eh, marayu suna bukatan kulawa ta musamman shi yasa a cikin wannan tsari na eh, da muke kai mu ga cewa ya kamata wato abin nan abin nan a samu wani kwamiti na musamman wanda zai lura da wannan bangare shekarun da suka wuce yan uwa sun taimaka muna fata kuma wannan shekara ma za a hoɓɓasa a kawo abubuwan nan da ake nema sutura na maza da sutura na mata yara din aka ce marayu ai sun san yara ne ko sai dai kuma wani lokaci akan samu marayu da iyayensu mata wasu iyayen za su mutu su bar yara ƙanana kuma matan da wuya ma samu aure da yawa ba su da aure saboda haka idan aka kawo wasu turuma na manyan mata yana da kyau sosai domin yawancin marayun suna tare ne da iyayensu mata waɗanda su ma suke bukatan taimaka musu tabbas ana kokari wurin taimakawa marayun gurgurar abin da za a iya yi duk shekara duk kwanukan shekara ɗin nan amma da yake wannan wata na musamman ne wata ne na ibada kuma a ƙarshen wannan wata akwai idi yana da kyau a ƙara jan hankulan mutane domin su hoɓasa a yi ƙoƙari a cuta barin ciki a cikin zukatan su marayun da kuma wayansu da suke kulawa da su to mu ci gaba da ramma la yu'akhidhukum Allahu bil la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi aymanikum ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم والله Allah da ya ce kada musulmi su riƙi rantsuwa da Allah da za su yi a matsayin wani bango da zai hana su kaiwa ga aikata aikin alheri kada su yi haka da za a kaddara wani zai rantse da Allah cewa ba zai aikin alheri ba to ya aikin alherin illa iyaka za a ce masa ya karya rantsuwansa ya yi abin da ake hinsi wanda ya hinsi kafara ɗaya zai bayar zai yi kafara rantsuwa kuma kamar yadda ya zo cikin suratul ma'ida Allah ya tafa kafara ta it'amu asharati masakina مساكين من أوسط أو كسوة أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا أردتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم لعلكم تشكرون نعم kafarar rantsuwa an ba da zaɓi cikin abubuwa guda uku cikin abubuwa uku ɗin nan duk wanda ka zaɓa daga cikin su kai kafara da shi ya yi, idan ukun nan da aka baka zaɓin za ka baka zaɓi cikin su kar ɗaya daga cikin su to akwai alternative alternative shine ne shine sai ayi azumin kwana uku amma azumi a rantsuwa ka fara rantsuwa ba shine asali ba sai an rasa abubuwa uku tukunna kafin ake komawa ga yin azumin Allah ce fa it'amu asharati masa kafaratu it'amu asharati masakina kafarar karya rantsuwa shine it'amu asharati masakin ciyar da ciyar da miskinai goma ciyar da miskinai goma ka ɗauki miskinai goma ka je ka saya musu plate ɗaya har goma su ci ko ka dora miskinai goma abincin da za su ci koshi sai ta mashar ta matakin min ausa da masu tsimon alaikum cikin matsakaitan irin abin da kuke ciyar da jama'ar ku kuke ciyar da iyalanku ba ce dole sai ka samo naman kaza da wane ne da tuwon alkama da menene in akwai abu da ya fi tsada abin da mafi yawan jama'a ake ci ko abin da kai ke yawan amfani da shi irin wannan za ka ciyar da miskinan da shi فإذا ما يشد مساكين من نوتر ما تطعمون عليكم أو كسوتهم كوكو مسكينان nan yanzu da rayuwa ta bai ka saya musu plate goma a ba a wurin gidan sai da abinci ba kiswatuhum za ka je wurin tela ne ka ta a dinka musu su mutane goma din na ɗinka ne kowa dinka masa sutura mutum a dinka masa wando da riga da hula mutum goma wannan rage abin da ya ganin shine sauki a wurin ka zaɓi dai aka ba shine auki suwatukum an ta yi ne ba ko kuma cikin bayi da kuke da su ka ta guda daya raka ba wuya miji ko mace karami ko ba duk yayi saboda kana da zaɓi ko ka sayar da miskinai goma ko ka sayar da miskinai goma ko ka yanta wuya duk wanda da kai yayi idan ba ka da ɗaya daga cikin ukun nan ba ka da ikon ka sayar da miskinai goma ba ka da ikon ka sayar da miskinai goma ba ka da iko ka yanta wuya fa siyamu thalathati ayyamin to sai a koma kuma da harkar azumi yawanci ai da zai kallafa maka ko kubo ba illa dai yawan cikin ka saboda haka fa siyamu thalathati ayyamin zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum shi yasa da ma aka ce muku wahfazu aymanakum abin da aka ambata muku din nan yanzu uku kuna da zabi a ciki ɗaya kuma matsayin idan an kasa samun ɗaya daga cikin ukun nan wannan shine matakin ƙarshe Allah ya ce to shine kafaratu aymanikum kafarar rantsuwar ku kenan idan harabtum idan kuka rantse sannan abin nan wa hanistum kuka kasa cika rantsuwar ma'ana shi yasa aka ce wafa zuwa imanukum ku rika yin kaffa kaffa da rantsuwa ku rika sanin kan me za ku rantse kar ku rantse sai kun yi tunani tukunna sai kun dubi al'amura domin in kuka rantse kuka kasa cika rantsuwan ko ku rantse kan cewa ba za ku aiki alheri ba alhali kuma Allah ya ce dole ne ku aiki alheri kaga nan ba dole ka fara rasa ne tunda ku riga kun yi ku riga kun yi rantsuwa don wani lokaci kai rantsuwan zai zama to tilas wani lokaci zai zama to mustahabbi wani lokaci zai zama to mubahi in ka karya ga kafara in ba karya ba shike bayan Allah ya ga mana wannan sai ce to la yu'akhidhukumullahu Allah ba zai kama ku ba bil lagwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku da tashiyar rantsuwa da kuke yi ba akwai rantsuwa karfafafiyar rantsuwa a shari'a idanun shari'a ita wannan Allah zai kama ku da a akwai kuma yasasshiyar rantsuwa da Allah ba zai kama ku da ita ba shi ne Allahu menene wato rantsuwa a kushiya wa huwa an yahlifa ala shay'in shine mutum ya rantsuwa kan wani abu ya rufe fi husulihi haqiqatan wanda yana sane da samuwarsa a bisa haqiqa aw zannan ko ko a bisa zato wato bisa rinjarwa na ce kafin yana ganin abin yana sane da cewa abin zai faru wani shi ake kira zan ko ya ce kafin mu ce kana hakikatan kuma 100% yana sane da cewa 100 duka 100 wannan abin haka yake amma kuma fa yadharu khilafuhu sai sabanin haka ya faru da shi haka wasu maluma sun fassara da cewa ya kashiyar rantsuwa ita ce wannan sai gari ka san wani ne gashi na yana zai kace wallahi wani ne a ji arba da shi ba shi da wani ya ja tsaya maimakon sa kai iya sanin ka dama shi din ne to Allah ba zai ka maka da irin wannan rantsuwa ba a fassarar wasu malamai sun ce irin wannan rantsuwa shi ake kira abin nan lahul yamin ويقال عند الشافعي أما مثل الشافعية أفهمت الإمام الشافعي أنه وفي الشرع قائدته ما يسبق إليه اللسان في غير من غير قصد أبن هر شيء يصاب جشي باتاري دزوتي أتاي نسيبا ولي أبو نيدي زماء الآدر متاني وكما الله ربا يدك الشيء الأدر هو أنا شكين تعري لا والله بلا والله إي والله haka za su kaje su abin ya zama gado haka yake a wurin su ba wani abin ya zama gado ne ba shi da kuma ran tsara ke ko ne ba to shine ma yasduqu ilayhi lisan abinda wato abin nan harshe ko ke riga zuwa da harshe ne na ghairi kafin ba tare da nufi ba ba tare da niyyar zuciya ba zuciya ba na yi kwatankwacin la wallah hmm? ana cikin tare ya ce la wallah fala isma fihi wala irin wannan rantsuwa da ake kira Allahu babu zunubi cikinsa babu kafara cikinsa don haka da in ka duba ko ko ne ne haka hukuncin sai kamata ya zama wannan wani abu ne da ka tabbatar lalle gashi nan kana tare wani ne kana ganin sa yanzu ka ce wani ne mutum amma ruwa ya tafi a kuma ba tsaron da cewa shi din bane wani ya zo ce a wannan lagu ne domin wani abu ne da ka tabbatar haka yake a zuciyarka abin nan eh, ɗari bisa ɗari ko tafa'in cikin ɗari ko tamanin cikin ɗari wata rantsuwa ce Allah ke kama ku da ita idan har ba ku yi ta ba ya wajabta muku kafara ita ce walakin yu'akhidhukum bima kasabat ta ce wanda zuciyarku take sane ta karfafa abin abinda zuciyar ku ta ta abin nan ta tsorota ai qasadat eh, ku min al-iman abinda zukatan ku suka yi nufin sa na rantsuwa idza halaftum idan kuka rantsi wannan rantsuwan ya zama to imma yaminu birri ko rantsuwa ce ta da'a wallahi zan ba da sadakan naira miliyon ɗaya gobe kuma iya niyyar ka kenan akan za ka ba da sadakan gobe an fahimta kaga na aikin da'a ne wannan ana kiransa minu bir rantsuwar Shi ne in imma yaminu birin ka qaulika ko in fa'altu har yau eh, in fa'altu ko in nayi abu kaza to wallahi abu kaza za a yi ayyukan ko kuma wato rantsuwa abin nan ta hanyar korewa kamar mutum ce la fa'altu wallahi ba zan yi abu kaza ba wallahi ba zan tafi ba wallahi ba zan bayar ba wanda kuma da gaske kake yi ba wai ƙarya ba ne wani ya ce maka wani ba ni abu kaza ko ka kai abu kaza in nan zuwa wuri kaza a zuciyarka ba za ka kai in ba sai ka ce wallahi ba zan kai ba wani gobe Allah ka dauki wannan kaya ka kai mini kasuwa a zuciyar ka cewa ba zan kai din bane shi yasa zaka ce masa wallahi ba zan kai kayan ba wala hakan sa yaminu hinsin zan kai yaminu yana yaminu birri ba zan kai ba yaminu hinsin to irin waɗannan rantsuwowi wanda ana kiransu mimma da kulubukum ko mimma eh, eh, abin nan eh, shikenan dai ففيه ما الكفارة بالهند akwai kafara game da su duk lokacin da aka karya aka karya su aka kasa aiwatar da su akwai kafara wallahi zan yi kana nufin kuma za ka yi din sannan ka kasa yi to akwai kafara wallahi ba zan yi ba kana kuma da nufin cewa ba za ka yi din ba sannan kuma to akwai akwai kuma da ake ce masa alghamus shi mu wato rantsuwar nutsar da mutum cikin kogin zunubi kai ka san ƙarya ne sa'annan kuma ka a akan sabanin abin da ka san ƙarya ne an fahimci abin kai ka san ba za ka aikata na aiki ba gobe ba za ka tafi ka zaɓi ne ba zaɓi gobe ko ka ga da sabanin nan ba daidai ba ne ka sani a ka sai ka ce wallahi daidai ne wannan ana kiransa rantsuwar cuta kai cikin kogi ko cikin tekun zunubi wannan rantsuwa shi ma babu ne babu kafara a kansa don ya fi karfin kafara ta istighfari kawai an fahimci abin kai ne ka zo ka bata wannan kaya to ya ne ka zo ka bata kayan nan kace wallahi ba ni na bata ba ka san kuma kai ka bata ba wa magana kafara wannan rantsuwa ta domin rantsuwar ka din nan rantsuwa ce da ta dauke ka ka ɗauke ka ko kuma ka ɗauki kanka ba ta kai rantsuwar ba to rantsuwar ta cike ne ka ta ƙudan duna ka ta jefa ta cikin tekun zunubi saboda haka ta istighfari wa amma al-ghamusu ay wa amma al-yaminu al-ghamusu bi an yahlifa ala shay'in shine mutum ya rantse kan wani abu ya rufe khilafahu alhali yana tare da sabanin abin da ya rantse din nan wanda a zahiri yana tabbatar da shi fa fihi ismu fara kaffara abin da ke cikin wannan rantsuwa shine zunubi kawai babu maganar kaffara wa yatlubu minhu tauba mai irin wannan rantsuwa shari'a tana neman sai gaggauta tuba wal istighfar ya nemi gafarar Allah wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne lima kana min al mai yawan gafara ne game da rantsuwar da ta kasance rantsuwar lagu. mun riga mun san menene abin nan eh, rantsuwar lagu ya tashiyar rantsuwa sa'annan halimun mai yawan hakuri ne da takirin uqubati an mustahikiya. wato mai yawan hakuri ne kan jinkirta uquba akan wanda ya cancanci a abin nan azabtar da shi ma'ana yace wa nau'in nau'il yamin daga cikin nau'in rantsuwa ban da wanda muka ambata yanzu ai mun ce akwai abin da ake kira menene yaminul lagubi ya shiyar rantsuwa sannan kuma akwai abin da aka ake kira wato karfafafiyar rantsuwa sannan kuma akwai abin da ake kira menene Rantsuwar da take nitsar da mutum cikin tekun zunubi a akwai lafzul yamin sannan kuma akwai ƙarfafaffiyar rantsuwa sannan kuma akwai ne al-yamin al to ban da wannan akwai nau'i har yanzu al-ila min an-nisa shine ma da yake min nau'i yamin daga cikin nau'in rantsuwa al-ila min an-nisa'i wato yi wa mata ila'i asalin ila rantsuwa ne shi kansa amma yanzu ko kuma harshen shari'a na aka yi maganar ila wato kamar ana maganar ne rantsuwa mutum rantsuwar da zai yi ya ce ba zai tare da matar iyalinsa ba da shi ma nan nau'i na rantsuwa da ya shafi wani nau'i na mutane da kuma ake yin sa kan wani nau'i na wani al'amari shine mutum ya domin nuna hannuwa daga tarawa da da iyalin mutum shi yasa Allah ya ce lillazina yuluna min nisa'ihim للذين يرون من نسائهم أي يالفون ألا يجامعوهن waɗannan da suke yin ila'i ga matansu ai suke rantsuwa cewa ba za su tara da su ba to suna da damar tarabbusu arba'ati ashhurin saurarawar watanni hudu suna da wannan dama shari'a za ta saurara musu har watanni hudu mutum ne kawai haka wani abu ya faru ya rantsa ya ce shi ba zai sadu da matarsa ba zan sadu da ke ba zan kaurace miki wallahi ba na kaurace miki ba zan sadu da ke ba kuma ya ci gaba ya toge to shari'a ta za ta saurara masa har wata hudu fa in fa'u idan suka sake dawowa suka karya wannan rantsuwa ta su ay raja'u fiha suka dawo suka bar rantsuwar hmm? suka bar rantsuwar cikin watanni hudu tun kafin su kare kenan aw ba da ko suka dawo suka ci gaba da tarawa da iyalansu bayan watanni hudu sun cika hmm? suka dawo ila alwaqi zuwa ga faduwa da iyalansu wannan babu wani damuwa ba za a rubuta musu wani zunubi ba shine fa inna allaha ghafurur rahim allah ma yawan gafara ne lahum gare su ma atahu min barazil mar'a bil halif abinda irin abinda suka yi wanda cikin sa akwai cutar da matarsu matarsu ta aure ta hanyar wannan rantsuwa da suka yi tun da dai abun kafin watanni hudu su cika ne su cika suka dawo ko ko watanni hudu din nan suna cika suka dawo to shari'a ta gafarta musu wa in azama talaqa idan suka yi mijin saki ai alaihi bi ya fi'u fal yuqi'uhu idan ya zama ta su dawo ba cikin watanni hudu ko bayan watanni hudu su a wannan lokaci dole su aiwatar da saki don ba yadda za a yi a ci gaba da tafiya a ci gaba da zama haka ba tare da saduwa ba fa inna Allah sami'un li qawlihim saboda lallai Allah mai jin zantutukan su ne alimun kuma masani ne bi azumin da irin miyar da ke cikin zukatansu. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر قال أربعة الأشهر إلا الفئة أو الثلاثة باطل وتدامة بارا وتن يهود دينا فاتي سيدو سداو كيف بدأت أبيع لإيالين سو كوكما تسكي ولن إيالين سو ونشيني هو كنشي فاتو ما إيلاي وان لغيرا إيكي بدأت أبدا ما تركبه ana ba shi dama cikin watanni hudu ko dai ya dawo ya kare ran tsaye gaba da saduwa da matarsa ko kuma watanni hudu nan suna cika ya dawo idan watanni hudu suka cika to shi kenan in bai kuma matar ba matar tana iya zuwa wurin alkali nan da na alkali ya tilasta masa rabuwa da matar abinda wannan aya ko kuma ina ayoyi biyu kenan suke suke abin nan suke koya mana malam yace ثم تطرق الكلام على الطلاق والمتعلق bi. daga nan kuma yanzu wannan siyaki na alkur'ani mai girma tsarin waɗannan ayoyi kuma yanzu zai koma ya rika bayanin abin da ya shafi saki da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da saki faƙara ta'ala sai Allah maɗauki yake نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات ربطن بأنفسهن ما كان da aka sake to za su saurara wato za su yi idda wato su tsare kawunansu a lokutan idda talata ta kuru har jini uku ko tsarki uku tambi min hinin talat za a samu jini uku tun lokacin da aka sake su wa huwa tsoro awil hayd abinda ake ce masa ko kuma quru jam'i kenan yana ya ma'anar barki barkin da ke tsakanin haila da haila ko kuma shi jinin hailan lokacin jinin hailan wannan kilafi ne tsakanin maluma biyu tsakanin abin nan maluman musulunci don mutane guda biyu mashhurai wal awwal inda malik kamar da malik yake cewa malik yana ganin cewa za a saurara wa tsarki nawa tsarki uku dama ba za a sake mace ba sai cikin tsarki saboda haka wannan tsarki za a ce tsarki daya an sake da cikin tsarki ran da ta yi haila sannan hailin ya dauke da shiga wani tsarki an shiga ina tsarki tsarki nawa tsarki biyu in ta sa ake yin haila haila nan na karewa an shiga wani tsarki tsarki nawa tsarki uku idda ya kare kenan wannan shi ke a wasu maluma kamar imam malik wasu kuma suna ganin cewa a kurudin nan ana nufin haila dole ne a sake ta lokacin da babu haila tana cikin tsarki tsarkin da ba a taba ta ba da an sake ta to ba za ta fara kirgin abin nan ba sai lokacin da ta yi haila in ta yi haila farko a ce ta yi jini nawa jini daya haila ya dauke ana nan kuma wata hailan ta farko bawa ta ɗauke an yi jini nawa jini biyu sa'annan wani haila in ya zo an yi jini nawa to jini uku shikenan idda ya kare kenan wannan ga ga mai yin ga wacce take abin nan ga wacce take haila ah, shine Allah ya ce wal mudallaka yalbasna bi anfusihinna thalathata quru ولا يهم لهن بايا هلتا غريب سوماتا أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فقوي أبن الله هلتا تكن ما هيفانسو idan suna da ciki ka su ɓoye cewa suna da ciki idan kuma sun yi jinin haila kada su ɓoye cewa ce ba su yi jinin haila ɗin ba shine ba a halatta gare su ya zamanto sun kasa aiwatar da gaskiya cikin abin da ya shafi abin da ke cikin abin nan mahaifarsu in kunna yu'minna billahi da yawmil akhir matukar dai in sun zan musulmi ne na gaskiya masu imani da Allah da ranar ƙarshe wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha ah, bayan yana da tsawo ga kuma lokaci yayi ah, ina gari insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu ah, za mu fara karatunmu daga abin nan farkon wannan aya insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu damina mai albarka wannan damina da muke ciki damina mai harshe sannan kuma duk abin da muke saurarawa a wayannan majalisu mu na tafsirai Allah bamu ba mu ikon aiki da gaskiyan da muke saurara ya ba mu ikon aiki da abinda alkurani ya ce mu aiki da shi mu hannu labarin abin da ubangiji ya hana mu cikin littafin sa ko annabin sa cikin sunnar sa Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk